radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagayi na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗaukar da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan su shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokacin amma kafin hakan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 30 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 8 ga watan ramadan na shekara ta 1444 hijira ga mariya masu aure kuma san cewa shekaru 156 da suka gabata a ranar irin ta yau kasar rasha ta sarwa amurka yankin alaska da ke iyaka da kasar kanada arewacin nahiyar amurka birnin alaska dai yana da faɗin kasar kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma kasar rasha ta sayar da shi akan dalar amurka miliyan bakwai da dubu dari biyu a lokacin a halin yanzu dai yankin alaska yana daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohi masu ɗimbin arziki wanda suka hada da man fetur da kuma ma'adanai gami da kifi masu haure kun san cewa shekaru 167 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan maris shekara ta 1856 aka fara gwamza yakin crimea tsakanin rundunar sojan rasha da kuma ɗaya bangaren da ya hada da rundunonin sojin kasashen faransa ingila austria paris da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo yakin da shi ne yunkurin waɗannan kasashe na karya karfin rasha da kuma hana watsuwar ta zuwa yankunan gabashin turai musamman ma tsibirin balkan inda suka fara shirin yaƙi da rasha wanda ya ɗauke su tsawon shekaru biyu kafin su shelanta yaƙi akan dakarun rashan banda dukkanin ɓangarorin suka cimma burinsu an sanar da dakatar da yakin bayan can mutar yarjejeniya wadda aka fi sani da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin bangarorin daga nan kuma aka buɗe dukkanin hanyoyi na ruwa waɗanda dukkanin kasashen za su yi amfani da su a cikin yanci wanda hakan ya sanya ƙasar romania ta samu yancin kanta da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci a ƙasar iran ta muhammad hussein ba'i burjiyar da ya rasu an haife shi ne a garin burjat na iran din daga nan kuma ya fara karatun addini amma daga bisani ya tafi birnin najaf na iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na addini daga bisani kuma ya koma birnin mashad inda ya gaba da karantarwa da kuma rubuta littafai bayan wasu shekaru ya koma birnin kom inda zan babban malami a cibiyar hausa sannan kuma a lokaci guda ya gina cibiyoyi na addinin musulunci a cikin iran da kuma kasashen ketare ya kuma tarbiyantar da manyan malaman addinin musulunci fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam komai ne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 masu sauraro sallama da fatan kuma na tafiyar da ibada cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga mahimman kanan labaran majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta haɗa kai da afirka domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a nahiyar iran ta yi maraba da shirin china na warware rikicin ukraine ta hanyar tattaunawa a burkina faso yau alhamis ne dokar ta bacin da hukumomin kasar suka ayyana a yankuna takwas ke fara aiki Tun zuga cikakkun labaran Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya jaddada ƙudurin majalisar na haɗa kai da Afirka wajen yaƙi da ta'addanci yana mai gargaɗin cewa ayyukan ta'addanci na ƙara bazuwa a sassan nahiyar a cewarsa ta'addanci na ƙara ƙarfi ne ta hanyar nema da kuma amfani da rauni da rashin lafiya a tsarin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaro. guterres ya shirya wa babban taron kwamitin sulhu kan yaƙi da ta'addanci buƙatar ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin shiya yana mai cewa babu wani rukunin shekaru ko al'ada ko addini ko ɗan ƙasa ko yankin da ke da kariya daga ayyukan ta'addanci amma halin da ake ciki a nahiyar afirka ya fi kowane damuwa ya ce yanke kauna da matsalar fatara da yunwa da rashin hidimomi na yau da kullum in aikin yi da sauyin tsarin mulki na gwamnati suna ƙara ci gaba da baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda damar samun gindin zama wanda hakan kin sabon tiri kan sassan nahiyar a cewar guterres majalisar ɗinkin na haɗa kai da najeriya kan wani babban taron yaki da ta'addanci da za a yi a afirka kuma yana ƙarfafa haɗin gwiwa kan mahimman tsare-tsaren samar da lafiya kamar yadda babban kwamitin tsaro da cewa mai zaman kansa a yankin sahel iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdullahiyan ta da cewa tura makaman kasashen yamma zuwa ukraine zai ƙara dagula al'amura ne kawai a kasar babban jami'in diplomasiyan kasar ta iran ya ce iran na goyon bayan ra'ayin shugaban kasar sin game da zaman lafiya da tsaro a duniya muna kuma ba da duk wani shiri da zai kai ga samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin da ma duniya baki daya in shi shi a jiya laraba ne hussein amir abdullahiyan ya jagoranci wata tawaga zuwa kasar rasha bisa gayyatar takwaransa sergei lavrov a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa takwaran nasa ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana cewa iran na maraba da shirin kasar sin game da zaman lafiya a ukraine to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kungiyar bunƙasa yankin gabashin afirka ko kuma igar a takaice ta yi kira da a samar da tallafin dalar amurka biliyan biyu da dugu sittin tara domin ceton rayukan miliyoyin al'ummomin da ke fuskantar yunwa sakamakon fari da ke addabar kasashen kenya da uganda da somaliya da yake karin haske game da hakan sakataren zartarwa na kungiyar ya ce yanayin karancin abinci a kasashen uku na kara ta'azzara har ta kai mutane kimanin miliyan 47 na fuskantar rashin isasshen abinci baya ga wata fuskantar haɗarin rasa saboda yunwa Mr. ne Gebehu ya kara da cewa farfadowa daga wannan yanayi na bukatar kudade da isasshen lokaci kuma ƙungiyar IGAD na aiki tukuru wajen dakile mummunan tasirin wannan matsala a nan gaba. kungiyar igad ta ce fari na da mummunan tasiri ga al'ummomin kasashen da lamarin ya fi shafa inda yake haifar da karancin ruwa da ciyayin da dabbobi ke bukata lamarin da tuni ya raba kimanin mutane miliyan daya da muhallansu kana ya sababa mutuwar sama da dabbobi na gida da na daji miliyan goma a burkina faso a wani alhamis ce dokar ta bacin da hukumomin kasar suka ayyana a yankuna takwas na kasar ke fara aiki an ayyana dokar ne domin baiwa hukumomin yankuna damar daukar dukkan matakan da suka dace domin yaƙi da ayyukan ta'addanci yankunan sun hada da sum tafowa namen tanga bam sammatanga dukkaninsu waɗanda gwamnatin ƙasar ta sanar da ayyana dokar ta ɓaci a ranar juma'a da ta gabata a cikinsu matakin zai iya baiwa hukumomin yankunan daukar matakai irin su hana zirga-zirga ko kuma rusa kungiyoyi da sanya ido kan kafafen yada labarai ko kuma kwace kadarori ko tsare mutane an kayyade dokar ta bacin a tsawon kwanaki talatin amma kuma majalisar dokokin kasar ta wucin gadi za ta iya tsawaita ta sai dai tuni kungiyoyi musamman na kare haƙƙin dan adam suka fara nuna damuwa game da matakin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokacin. To bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu da na masu daɗaɗɗen tarihi da ma wurare na addini da sauran wasu abubuwa masu jan hankali da kuma sauran wurare masu jan hankali da ke nan ƙasar iran har ila yau da irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido ko ko yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a nan kasar iran da fata masu ariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wani su haraba na kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu ka bar mu shiga cikin kwarai shirin har ila yau dai muna ci gaba da kawo muku tarihin mayan wurare masu jan hankali ne da ke nan kasar iran da ake zuwa domin kashe kwarar ido idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da birnin shiraz inda muka kawo muku wato ƙarin haske game da fitaccen mawaƙin adabi din nan na kasar iran wato hafiz shirazi da kuma yanayin yadda hubaransa ya zama wajen ziyara domin yawon bude ido a yau kuma za mu yada zango ne a birnin ardabil domin jin bayani game da kabarin sheikh aminuddin jabra'il a matsayinsa ɗaya daga cikin wuraren tarihi da na addini da ke nan kasar iran rahotanni sun bayyana cewa daga cikin muhimman wuraren tarihi da yawon bude ido da ke birnin ardabil akwai kabarin aminuddin jabra'il ardabili mahaifin sheikh safiyuddin ardabil kabarin Sheikh Aminuddin Ardabil da ke yankin Kalhuran a birnin Ardabil yana da matsayi da mutunci kuma abin girmamawa ne wannan yasa duk ƙarshen mako da dama daga cikin al'ummar garin suna zuwa ziyarar kabarinsa domin girmamawar da suke masa an gina hubbaran mai kusurori takwas na Sheikh Aminuddin Jibra'il Ardabili a farkon karni na goma hijira kamariya haka zalika irin kawa da kwalliyar da ake yi wa hubbaran ya yi kama sosai da na sheikh safiuddin ardabili a saman tulluwar kabarin sheikh aminuddin jabra'il ardabili an gina wani gini da bulo na ƙasa ko kuma tubali ha kuma an ƙawata mashigar ƙofar hubbaran da siramis ko tiles da aka yi zane-zane ko a jikinsa kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya akan gabarin sheikh aminuddin jabra'il aminuddin jabra'il ardabili an sanya wani akwatin katako mai girma kuma bangon da ke gefensa an kawata shi da siramis da wasu abubuwa masu daraja da aka yi musu kwalliya da irin salon rubutu na kufa a shekara ta 1310 hijira shamsiya ne aka sanya wannan wajen cikin jerin aban tarihi na ƙasa to ba ga waɗannan akwai wasu wurare masu yawa na yawon buɗe ido da ke wannan birni na ardabil inda a baya bayan nan akwai wani kokari da mahukuntan yankin suke yi da haɗin gwiwar cibiyar gina mashaharar ladan nan na ƙasar iran mai suna mu'azzin zade ardabili inda aka fara yin wani shiri na mayar da gidan wannan fitaccen ladanin a matsayin wajen tarihi na ƙasa domin giramawa da daraja babban ladanin da ya suna ba ma a ƙasar iran ba kawai hatta a mataki na ƙasa da ƙasa don haka an kimanta gidan ladanin domin a sayar yadda za a mayar da shi ya koma na tarihi domin akwai buƙatar gyara inda kabarinsa yake don ba dama ga masu zuwa wajen domin ziyara domin yana da mahimmanci sosai kiyaye irin waɗannan wurare domin ya zama abin tarihi ga al'ummomi masu zuwa a nan gaba bugu da ƙari an sanya yanayin salon kiran sallar sa a cikin jerin abubuwan gina girmamawa na ƙasa ustaz salim mu'azzin zade ardabili Yana daga cikin fitattun ladanai kuma masu waƙoƙin yabon annabi da da da ahlulbaiti alaihimu salam kuma an haife shi ne a shekara ta 1315 a garin ardabil kuma ya amsa kiran ubangiji ne a watan azar na shekara ta 1395 yana dan shekaru 80 a duniya saboda irin kaunar da yake nuna wa imam ne Sayyidu shuhada alaihi salam ya sa ya sadaukar da makogoransa na muryarsa mai daɗi wajen waƙoƙin juyayi ga imam hussein alaihi salam wannan ya sa ya tafiyar da rayuwarsa baki ɗaya a wannan hanyar kuma ya ƙasƙantar da kansa wajen yi wa ahlul baita alaihi salam hidima a wata hira da ake da shi ya faɗi cewa yanayin makogoro da muryar da Allah ya bashi wata baiwa ce kawai daga Allah don haka ya sanya shi ya zama waƙafi ga sayidu shuhada imam hussein alaihi salam da ma saurare ga shi kun kwaro bayani amma lokacin da aka ya kawo jiki ya zama wajibin ɗiga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin wuraren na tarihi da ke nan ƙasar iran musamman ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido domin kashe kwarkwatar ido ko kuma masu neman zuwa neman ilimi ko kuma masu zuwa neman lafiya a muhimman asibitoci manya da ke nan kasar iran to kuma anan zan ban kwana da ku kuma muna gaitan ku za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. shirin muleka iran kenan don kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kide kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe kide da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa mas'ud imami shine mawaƙin mu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku na kide kiɗen iraniyawa ai a gaishe ka Mas'ud Imami a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar to masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen jirin shishir namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya jaddada ƙudurin majalisar na haɗa kai da Afirka wajen yaƙi da ta'addanci yana mai gargaɗin cewa ayyukan ta'addanci na ƙara bazuwa a sassan nahiyar a cewarsa ta'addanci na ƙara ƙarfi ne ta hanyar nema da kuma amfani da rauni da rashin zaman lafiya a tsarin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaro. guterres ya shirya wa babban taron kwamitin sulhu kan yaƙi da ta'addanci buƙatar ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin shiya yana mai cewa babu wani rukunin shekaru ko al'ada ko addini ko ɗan ƙasa ko yankin da ke da kariya daga ayyukan ta'addanci amma halin da ake ciki a nahiyar afirka ya fi kowane damuwa ya ce yanke kauna da matsalar fatara da yunwa da rashin hidimomi na yau da kullum da rashin aikin yi da sauye-sauyen tsarin mulki na gwamnati suna ƙara ci gaba da baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda damar samun gindin zama wanda hakan ke yin sabon tasiri kan sassan nahiyar a cewar guterres majalisar ɗinkin duniya na haɗa kai da najeriya kan wani babban taron yaki da ta'addanci da za a yi a afirka kuma yana karfafa haɗin gwiwa kan mahimman tsare-tsaren samar da lafiya kamar yadda babban kwamitin tsaro da ci gaba mai zaman kansa a yankin sahel to ina ga kuma da wannan neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na jagoran shirin ke cewa muni lafiya